saboda haka shugabanci yana buƙatar ya zanto mutum ya sifantu da sifofin da zai sa wa mutane yarda a zukatansu yarda da shi babban kuma abin da zai sa shi ya samu ya santo ya sa wa mutane yarda shine suke cewa bazlun nada ya zama mutum ne mai kyauta mai bayarwa wa kafful adha ya zama mutum ne mai ƙoƙarin hana abin da zai cutar da mutane mai kokarin kare mutane daga abin da zai cutar da su ba zai bari abu ya zo cutar da mutane ba sannan ya zama yana da ihtimalul azai manya manyan abubuwa in sun taso zai iya haɗe su zai iya shanye su ba za su girgiza shi ba ba za su rikita shi ba za su tayar mata hankali ba sannan yana da asalatul ra'ayi ya zanto yana da hangen nesa duk wani abu in ya taso in yayi magana za ka ga cewa akwai akwai tunani akwai kyakkyawan tunani da kyakkyawan hangen nesa sai da ya zama yana da fasahatul lisan zai yi magana a fahimce shi ba zai zama shugaba ba in yana magana ba a gane me yake faɗa sai ana samun masu tafinta a yanzu to yana da abinda in ya faɗa in yana magana za a gane a shara'ance a addinance wanda ake bukata ya zama shugaba shine wanda yake da mahamilul khisal kyawawan ɗabi'u wanda yake ƙoƙarin ya ga ya kawo wa mutane gyara a rayuwarsu ta duniya da ta lahira wanda ita ce shine shugabanci na gaske a musulunci a shari'ance, zama yana da kyawawan ɗabi'u kuma yana sa'ayi yana faɗi tashi wajen yadda zai kawo mutane gyara a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa jikansa alhasan inna ibni hadha sayyid فسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين yace dan nan nawa shugaba ne annabi ce dan nan nawa shugaba ne a lokacin Hassan yana dan kankani annabi ce dan nan nawa shugaba ne a dalilin sa zai samar da sulhu tsakanin wasu kungiyoyi guda biyu na musulmi masu rikici a tsakaninsu kuma haka ta faru a dalilin Hassan aka samu tsagaitawar yaƙi tsakanin mutanen Iraq da mutanen Sham aka samu tsagaitawar zubar da jini ya haƙura da shugabancin da yake haƙƙinsa ne na khilafa ya haƙura da shi don me don ya haɗa kan al'umma a samu sulhu tsakanin al'umma to wannan shine shugaba za mu ga a daidai wannan ayar da Allah ce wa sayyidan malamai magabata yawa sun faɗi wani abu na fassarar sayyid anan sun faɗi maganganu daban-daban da yawa daga cikin sun ce alhalim alhalim shine mai aiki da hankali shine mai aiki da hankali don da alhalim yana nufin al'aql shugaba dole ya zanto yana aiki da hankalinsa a ah, lokacin da abin nan shajju abdul qais ya zo gurin annabi sallallahu alaihi da mutanansa sunan shi al-munzir ibnu aiz wasu ce ibnu al-harith wasu ce abdullahi ibnu auf wasu ce ibnu qais amma dai mafi shahara sunansa al-munzir ibnu aiz shajju abdul qais lokacin da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta rububi su je su gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ta kokarin yadda zai har hada wa mutane kayayyakin su ya daddaure musu dabbobinsu ya shagalta da wannan sai da aka mutane suka lafa aka daina cunkoso da ture ne san da ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhumullahu wa rasuluhu kana da halaye guda biyu da Allah da manzo suke so alhilm wal anat kana da kana aiki da hankali sannan kana bin abu a sannu a sannu ya ce ya rasulallah ana atakhallaku bihima aw jabalani ya rasulallah nine ne nake nuna waɗannan halayen biyu ko ko Allah ne ya halicce ni da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce balillahu jabalaka alaihima Allah ne ya halicce ka da su ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqain yuhibbuhum Allah wa rasuluhu gode wa Allah da ya halicce ni da wasu dabi'u guda biyu da Allah da manzansa suke so za mu ga cikin tafsirin da malamai suka yi wa sayyidan sun ce alhalim shine mai aiki da hankalinsa wasu su ƙara da alhalimu taqi mai hankali mai aiki da hankali sannan kuma mai kiyaye dokar Allah haka yazo daga Abdullahi dan Abbas da Abu aliya da Sa'id ibn Jubair da Ad-Dhahhak ibn Muzahim da Sufyan ibn Uyayna da yawa daga cikin malamai magabata wasu suka fassara as-sayyid da cewa huwa alladhi la huwa alladhi yaghlibu ghadabahu shine wanda yake murkushe fushinsa wanda yafi karfin fushinsa ana son shugaba kada fushi ya rika masa tasiri ya rika danna fushinsa suka ce to sayyid anan ana nufin wanda yake danna fushinsa haka ya zo daga sa'id ibn musayyib da sa'id ibn jubair da al-hasan al-basri da ata ibn abi rabah da yawa daga cikin abin wasu ka ce as-sayyid al-karimu ala Allah mutumin da yake da daraja a gurin Allah mutum mai daraja a gurin Allah shine shugaba al-dhahak ibn muzahim yace al-hasanul khuluq mutum mai kyakkyawar ɗabi'a domin da kyakkyawar ɗabi'a nan ne zai shugabanci al'umma kata da yake cewa i wallahi la sayyidun fil ibadati wal hilmi wal ilmi wal wara yace wallahi shugaba ne ta fuskar ibada shugaba ta fuskar hankali shugaba ta fuskar ilimi shugaba ta fuskar tsantsini Sufyan al-Thawri ya fassara sayyid da cewa alladhi la yahsidu nas wanda baya wa mutane hasada ah, ah, ibnu atiya yayi ta'liki akan waɗannan akan waɗannan ibnu atiya yayi ta'liki akan waɗannan waɗannan sifofi da da malamai suka faɗa dangane da fassara asayyid sayyid wace duk waɗannan ma'anoni suna shiga ƙarƙashin kalmar asayyid sayyid amma dai abinda aka fi la'akari da shi wajen shugabanci abinda aka fi la'akari da shi wajen shugabanci shine ƙoƙari wajen al-i'timalu fi ridan nasi ala ashrafil wujuh duna an yaqa fi batil mutum ya yi ƙoƙari, ya samu yardan mutane ba tare da ya fada cikin barna ba wato kada ya zai yi abin da ba daidai ba dan mutane su yarda da shi ya zanto zai yi abu mai kyau mutane su yarda da shi shi wannan shine akwai